Ya Fahimtar mafi yawan malamai ta tafi ne akan cewa an haifi fiyayyen halitta annabi rahama sallallahu alaihi wasallam a ranar sha biyu ga wannan wata da muke ciki na musulunci wato watan rabi'ul awwal wanda kuma shine wata na uku a cikin jerin watannin musulunci guda goma sha biyu. kuma a cikin ruwayar da ta haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa an haife shi ne a ranar litinin a wata shekara da ake cewa shekarar giwa wato shekarar da wani sarki da ke mulkar garin Habasha wanda ake kira Abrahata ya yi takakkiya tun daga garinsa har zuwa garin Makka tare da rundunar giwaye domin ya rushe ɗakin Ka'aba. To a shekarar da Abrahata ya zo da rundunar giwaye domin ya rushe ɗakin Ka'aba, a shekarar ce aka haifi fayyan halitta wanda a dalilin haka ne yasa ake cewa an haife shi ne a shekarar giwa sallallahu alaihi wasallam. Ah. Hakika tun daga farkon halittar Ubangiji har ƙarshe ba a yi ba kuma ba za a yi kamar baban Fatima ba. Shi yasa ma ya zama khairul khalq Indalla wato mafi alkhairin halittun Ubangiji. To sai dai kuma har yanzu akwai wata dambarwa wadda ta kici ta cinyewa tsakanin musulmi akan cewa shin ya halatta a yi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai halatta ba. wanda har yanzu dai ba a samu matsaya da fahimtar juna akan wannan mas'ala ta ingancin maulidi ba domin ko su waɗanda suka fahimci daidai ne suna nan suna yi waɗanda kuma suka fahimci ba daidai ba ne suna nan suna yaɗa awar cewa a daina To shi ma dai jarumi Adam A. Zango yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fahimci cewa maulidi daidai ne a cikin addini, inda jarumin ya kafa hujjarsa akan haka. wanda fitaccen jarumin ya sha alwashin yin hidima da dukiyarsa saboda zuwan wannan wata mai albarka na Rabiul Awwal. Kasancewar a cikinsa ne aka haifi wanda ya fi kowa kima da matsayi da daraja annabin tsira sallallahu alaihi wasallam. Adam e Zango ya ce, Watan Maulidi ya zo, domin haka dole mu nuna jin daɗinmu, mu yi wa bayan Allah hidima da dukiyarmu, albarkacin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ah, inda jarumin ya bayyana ra'ayinsa da fahimtarsa da kuma hujjarsa akan wannan wata na maulidi, inda ya ce yana mamakin yadda mutane suke kashe wa kansu kuɗi suna yin birthday nasu tare da nuna murnarsu, amma sai akan fiyayyen halitta shine ya zama bidi'a. Allah ya sawwaƙe, mu dai sai mun yi. ƙarshe kuma bari mu rufe muku wannan labari da wani ɗan takaitaccen sauti da muka yanko muku. Barka da sauka mafi sarkin nasaba mafi alfarma, barka da sauka mai babban birni giyasul umma, barka da sauka nagartacce jajance mai himma, barka da sauka mai tutar shirya rumfar salama.